وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهكم والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan marici na alhamis sha uku ga watan ramadan a shekara ta 1446 hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan uku a shekara ta 2025 miladiya daga wannan masallaci mai albarka na Usman ibn Affan wanda ke unguwar Wuseto a cikin birnin tarayyar Abuja yau insha Allah za mu darasi na sha uku kafin mu fara darasi akwai mai tambaya kamar haka yace assalamu alaikum wa alaikum assalam yace Allah ya kara lafiya malam yace a cikin yahudawa na duniya akwai wani ba yahude musulmi wanda ya yi wani rubuce-rubuce da za ka Allah bi khair to idan kana nufin na yanzu masu rai ban sani ba amma a zamanin annabi sun salama akwai yahudawa da yawa da suka musulunta sai dai adadin bai da yawa in ka hada da wanda ba su musulunta ba duk inda za ka ji a ƙur'ani allah ya yabo yahudawa to irin waɗannan 'yan kaɗan ɗin da suka musulunta ake nufi irin su abdullahi ibn salam wanda mun yi ta cin karo da maganganunsa ko kuma da bayanai na malaman tafsiri wanda suke ishara zuwa gare shi musamman a fassara ayoyin da suke magana a kan yahudawa ɗin to amma yanzu na tabbatar ba za a rasa ba amma dai ni ban sani ba wallahu a'lam jiya, idan ba a manta ba mun tike da karshen aya ta ɗaya cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wato faɗin Allah maɗaukakin sarki tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum da haka yau za mu tashi farkon aya ta 142 faɗin Allah maɗaukakin sarki sai ya kulu sufa ha'u minan na me Allah ya ce سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء Ubangiji ya ce, Sai ya kunu sufa da sannuwa wayan za su ce, Minan nasi daga cikin mutane, kalmar sai ya kamar abin da ya gabata ne a jiya na fasa ya kafi kahumullah. mana ya kulu fi'ili ne mudari'i sannan sai aka sa masa saƙut ta'akhir ko sinut ta'akhir mana sin wacce take nuna nan gaba abin zai faru yana daga cikin alamomin da ake gane fi'ili mudari'i da su a larabci shine shigar sinun da saufa sayaqulu lakal mukallafuna min al-a'rab fasayunqiduna ilayka ru'usahum wa yaquluna matahu sayaqulu man sayaquluna man yu'iduna ko da aka duk fi'ilin da kaga sinun din nan ta shige shi a farko to fi'ili ne mudari abinda ake nufi da fi'ili mudari aikin da nan gaba za a yi an gane ko to da haka dai Allah ya ce lallai da sannu wawayen daga cikin mutane za su ce to su waye wawayen daga cikin mutane malaman tafsiri sun tafi akan da yahudawa ake su ne wawayen kuma za mu ji me za su faɗa a nan gaba kalmar Asufaha jam'i ne na as fafih a larabci yana da fassara guda biyu ko dai a ce makaryaci ko kuma a ce mai rangwamen hankali shine Allah a ayatul daini yace wa in ka fa in kana alladhi alayhi al-haqqu safihan aw da'ifan wa la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl daka mai rangwamen hankali mai rangwamen tunani mai rangwamen hangen nesa shi ake kira da safihi jam'insa shine sufaha wala tu'tu sufaha a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa me yasa aka ce da yahudawa wawaye saboda sun ki addinin annabi Ibrahim Allah kuma ya faɗa a baya duk wanda yake addinin annabi Ibrahim wawa ne wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man fatiha nafsahu ba wanda yake kyamatar addinin Ibrahim ya bauɗe masa sai wanda ya wautar da kansa da kansa to za su ce ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha menene ya juyar da mutanen daga su wacce suka kasance a kanta suna nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa me yasa suka canja alqibla da suna kallon masallacin Qudus yanzu suka juyo suka komo suna kallon Ka'aba da ce, kulka ce da su lillahi al-mashriq wal maghrib ai da mahudar rana da nan fadar ta dinna Allah ne mahudar rana inda ka'aba take mafadar rana inda masallacin Qudus yake to duka mallaka Allah ne ganin damar sa ne yace yau a kalli can gobe kuma ce a canja a dawo a kalli nan duk abin da Allah madaukakin sarki yayi kuwa ikon sa ne subhanahu wataala ya hadi man yasha ila siratin mustaqim ubangiji shi yake shiryar da wanda ya so shi da shirya zuwa ga tafarki madaidaici da haka da ya ce da kai ka dawo ka kalli ka'aba wannan shine shiryar da yake nufin ka da ita kuma wannan shine tafarki madaidaici al-imam ibn kasir ya kawo ruwaya daga abdullahi dan abbas dangane da sababin saukar ita wannan ayar abdullahi dan abbas yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma hajara lallai annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya hijira ilal madinati ya koma madina bayan da yana makka amarahu Allah sai Allah ya umarce shi ay yastaqbila baital maqdis farkon zuwan sa madina sai Allah ya ce ya koma yana kallon masallacin Kudus idan zai yi sallah a madadin da a makka Ka'aba yake kallo فطرحت yahudu lokacin da annabi ya zo madina ya koma yana kallon masallacin Qudus sai yahuda suka rinka murna saboda su ma nan suke kallo suke cewa madalla mutumin ya fara biyo mu dan haka dole ma zai bi mu dole ma zai sallama mana fastaqbalaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bid'ata ashara shahra manzo Allah sallallahu alaihi ya fuskanci masallacin Qudus tsawon watanni 10 a wata ruwayar 16 a wata ruwayar 17 وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم شيكما النبي يافصا القبلة النبي إبراهيم إتشي كعبة فكان يدعو ذاك دقنني من ذا الله سيرنك وألا ماجيا يناروكو وينظر إلى السماء هل ينا كلا سماء معنى ينا نون ناشي da cewa Allah ya canja masa wannan alƙibla daga baitul maqdis ya sake mai da shi makka shine kamar yadda aya ta faɗa ko za ta faɗa a nan gaba kad nara wajen wajhika fi sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka waje haka masjid al-haram da ka aya sai ta sauka Allah maɗaukakin sarki ya canja masa alƙibla. daga kallon Kudu ya sake komawa kallon Ka'aba wannan abin da ya faru Yahudawa sun samu gabar suka da cin mutunci ga Annabi ba kaɗan ba sai suka koma su ne masa habaici suna cewa mutumin fa begen garinsu ne ya dame shi da ya baro gida yanzu ya sake komawa a hankali ma zai koma maguzanci addinin iyayensa da kakanni suka rinka faɗar wannan maganganun a makka a madina wannan shine sanadiyar da yasa Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya imam bukhari ya rawaito hadisi daga barra'u dan azib Allah ya kara masa yadda yace anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam salla ila baitil maqdis 16 shahra manza Allah yayi salla yana kallon masallacin Qudus tsawon wata 16 a Madina aw 17 shahra ko wata 17 wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qibala al-baiti amma annabi abin da ya fi so shine Allah ya juya masa alƙiblarsa ta zamo ka'aba wa annahu salla awwala salatin sallaha salatal asr kuma farkon sallar da annabi yayi da aka canja masa alƙibla ita ce sallar la'asar wa salla ma'ahu qaumun kuma tare da shi wasu sahabbai sun bi shi sallah fa kharaja rajulun mimman kana yusalli ma'ahu bayan an idar da sallar la'asar sai wani daga cikin sahabbai ya tashi daga inda suka yi sallah tare da annabi sai ya dan yi balaguro ya dan yi tafiya gefen madina famarra ala ahli Masjidi, cikin tafiyar sai ya zo wucewa ta wani masallaci sai ya tadda mutanen masallacin suna sallah wa hum raki'un kuma duk sun yi ruku'u amma sai dai su kuma lokacin suna kallon masallacin kudus ba su san an canja daga kallon kudus an dawo kallon ka'aba ba fakala sai shi wannan mai tafiya yake da su suna tsaka da sallar ashhadu billahi ko ushhidu billahi ina rantse muku da Allah laqad sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama kibala makka nayi sallah da annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu an koma kallon makka to da ka su ma fadaru sai suka canja suka juya kama hum a inda suke kibalul baiti suka koma kallon ka'aba to abinda wannan yake nufi malamai suka ce idan mutum yana sallah yana kallon wajen da ba alƙibla ba a rashin sani sai wani ya zo ya ce maka wani ai inda kake kallon nan ba nan ne gabas ba waje ka za ne gabas ba za ka ce sai ka idar da sallah ba sai ka juya nan take kuma sallar ka tayi to haka nan da a ce baka sani ba ka kalli wani waje kai sallah har sai da ka idar da sallah sai wani ya zo ya ganka a zaune sai ke me kai kace sallah kuma kake kallon nan to ai ba nan ke gabas ba can ne to sallar ka tayi ba za ka maimaita ba kuma wannan yake nuna mutum yana cikin sallah yakan yi aiki musamman in aikin na gyaran sallar ne ka cewa gabas kana sallah za a gyara ma kuma kana cikin sallar za ka gyara da haka ana yin aiki a sallah in dan gyaran sallar ne shine abin da malaman fito suke faɗa wa tarkul af'alil kathir illa li islahi salah ba a so mai sallah ya rinka kai kawo sai fa in dan gyaran sallar ne an gane ko da ka wannan hadisi yana da tabbatar da abin da muka karanto na ruwaya daga abdullahi Ɗan abbas mawqufiya ga ta tazo mawqufiya ta wata hanya ɗin har ila yau daga kan barra'u dan azib to sai malamai suka ce kenan abin da zamu lura da shi a cikin wannan ayar abu guda biyu ne abu na farko shine qur'ani Mu'ujiza ne Allah zai ce za a yi kaza tun abin bai faru ba kuma kai wanda za ka yi abin a ce maka za ka yi abu kaza gobe kuma baka isa ka guje masa ba sai ka yi ku kalli abin da Allah ya ce da Yahudawa fa bakar magana ya gaya musu ya ce wawayen za su ce kuma aka gaya musu suka ji kuma an kira su da suna wawayen kuma duk da haka sai da suka faɗa saboda ka'idar ƙaddarar ubangiji idan Allah ya sha ta ƙaddara ba wanda ya sai tsallake mata wannan yake tabbatar da lalle qur'ani mu'jiza ne malamai suka ce inda sun ga dama in sun isa sai su ce to ba za mu faɗa ba mun fasa dama ba su isa ba saboda ita kaddara idan Allah ya ƙaddara maka ita baka guje mata irin abin da ya faru ne da munafukai lokacin da aka je yakin badar yakin uhud aka dawo da yawan sahabban annabi aka kashe su mutum 70 sai munafukai suka koma suna cewa oho da kun ji shawaran mu ai da ba a kashe ku ba ai da mun ce muku kar ku je to shine sai Allah ya mayar musu da martani sai Allah madaukakin sarki ce allazina qalu li ikwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusakum al-maut in kuntum sadiqin ubangiji yace waɗanda suke cewa ƴan uwansu alhalin su sun kifita yaki suna cewa ai da kun bi shawaran mu da ba a kashe ku ba Allah ce to in kun isa ku din kuna shawara ku tana hana a mutu to ku ku hana kanku mutuwan mana a gani shine Allah yace qul law kuntum fi buyutikum baraza allazina kutiba alaihimul qatl ila madajihim ku sani idan muka tsara muku ranan mutuwa da inda za ku mutu to ko kuna kwance a dakunan ku sai kun tashi da kafa kun kai kanku wajen kuma sai kun mutu a wajen ina fata an gani to da ka dai ita kaddara ba a guje mata shine ibnu kasir yake cewa layu jidi firarun min qadar gujewa kaddara baya yiwa ne masu Hausa suke cewa duk wanda Allah ya yanka masa kazan wahala sai ya fige ta ma'ana duk wata kaddara da Allah ya kaddara za ta same ka baka fa isa ka guje mata ba to wannan mu kula da kyau wannan yana da tabbatar da cewa Qur'ani mu'jiza ce kuma abinda Allah ya kaddara ba wanda ya isa ya tsallake shi to sannan abu na biyu duk mutumin da yake kan gaskiya zai gamu da kalubale na zage-zage da surunce suruce. kar mu ɗauka yanzu ne zamanin social media aka fara zage-zage tuntuna ana yi me yasa yanzu aka fi sani saboda media ce an mai da duniya ɗaya da mutum sai ya gama zagin ka baka samu labarin ba labarin bai zo maka ba amma yanzu tunda zai fito social media ya zagin yanzu nan abin zai yaɗu to Allah madaukin sarki anan yana bawa annabi sallallahu alaihi wasallama karfin gwiwa ne duk abin da za a gaya maka inda akan gaskiya ne karka damu ka kafi a kanta mai faɗa ya ta faɗarsa da aka a annabi sallallahu ba kalubalen da bai game da shi ba a wajen yahudawa da munafukai. duk abin da annabi sai an yi zagi sai an yi kari sai an yi surutu sai an yi yamadidi to amma hakan bai taɓa samun manzo salama ya canja matsayarsa ba don kada wani ya zage shi ko kuma dan wani ya yabe shi to wannan shine abin da ake so duk wanda yake da manufa a rayuwa ya sa a gaba musamman manufa ta gaskiya daman gaskiya tana hada ka fada da makiyanta ko ka sani ko baka sani ba ko kai maganar wani ko kai maganar wani in dai kace ce gaskiya to ɗabi'arta ne tana jawo makiya shi yasa masu magana suka ce in zaka ka faɗi faɗi gaskiya komai ta ka ja maka ka biya ba a fara mm. to da ubangiji maɗaukacin sarki ce سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لا يتم وكذلك جعلناهم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا الغيره التي كنتم كنت إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله لله يضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم حديث يا تبتت مسند إمام أحمد بن حنبلي daga uwar mumine Aisha Allah ya kara mata yadda qalat nana Aisha tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya'ani fi ahli kitab game da yahudawa yace innahum la yahsudunana ala shay'in kama yahsudunana ala yaumil juma'a allati hadana Allah laha wa ballu anha babu abin da yahudawa suke mana hasada a kansa kamar irin ranar juma'a wanda su aka fara umarta da yin ibada a ciki suka ki sai mu aka samu muka yi su kuma sai Allah ya batar da su sakamakon kin bin umarninsa to sannan abu na biyu wa alal qibla kuma su ne mana hasada game da alkibla shi yasa zaka ga a cikin suratul baqara maganar alqibla alqibla ya yawaita na daga cikin abin da ya tada hazo ko ya hausuna hazo tsakanin annabi da yahudawa maganar alqibla domin a cikin at-taura na daga cikin abin da Allah ya faɗa na fifikon annabin ƙarshen zamani da al'ummarsa za su kalli alqibla shine ka'aba to yahudawa sun so a ce wannan annabin nasu ne dan cikinsu ne kuma alƙiblar tasu ce to sai Allah madaukakin sarki ya ki turo annabin ƙarshen zamani a cikinsu ya turo a cikin larabawa haushin ba a cikinsu aka turo ba sai suka kibansa to duk wannan falalar da aka ce zai zo da ita sai ya zama ba su samu ba tunda ba dan cikinsu bane kuma sun kisi masa biyayya sai ta tafi zuwa ga waɗansu to shi yasa wannan abin yana bakanta musu rai ubangiji ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasafa saboda haka ne muka sanya ku kuka zamo al'umma mafi titiya yana nufin al'ummar annabi lafazin wa kazalika malamai sun ce kafin din nan na kazalika kafin tashbihi ne ai irin yadda muka sanya garin makka ya zamo mafificin gari to haka kuma al'ummar annabi muka sa kuka zamo mafificiyar al'umma waɗansu malaman suka ce a abinda ake nufi irin yadda muka sanya ɗakin ka'aba ya zamo mafificin ɗakuna a duniya wajen ibada to haka ku kuma ma'abucin wannan ma'abutan wannan ibadar wanda ake yi a Ka'aba ɗin kuka zamo mafifitan al'umma wasu malaman suka ce a irin yadda Ka'aba take ita ce tsakiyar duniya geographically da zaka auna zaka samu ɗakin Ka'aba shine tsakiyar duniya to irin yadda Ka'aba ta zamo tsakiyar duniya ku kuma sai muka sa kuka zamo mafifitan al'umma da ka kalmar ja'alnakum ummatan wasadan wasadan bi ma'ana khiyaran mafifita wannan ayar ta tabbatar da cewa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam su suka fi kowace al'umma a wajen Allah kamar yadda hadisai da yawa sun faɗa kuma kamar yadda ayoyin Qur'ani da yawa sun yi nuni zuwa ga haka daga ciki akwai ita wannan aya da kuma faɗin Allah madaukakin sarki a cikin Ali Imran kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kun kasance fiyayyar al'umma da aka zaɓo daga cikin mutane mana sai da Allah ya zaɓe ku irin yadda ya zabo annabin ku kuma zabo ku yi. domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama komai nasa Allah zaɓan masa komai nasa fifiko yake da shi irin yadda yake yafi kowa haka garinsa yafi na kowa haka sabansa suka fi na kowa to haka al'ummarsa tafi kowace al'umma haka littafinsa yafi kowane littafi to wannan shi ne ma'anar kalmar mafi mafifita to sau da dama su larabawa sukan ce da abin da fi Wasaf wanda asalin kalmar Wasaf tana nufin tsakiya to amma a nan ba ana nufin muka sanya ku kuka zamo al'umma ta tsakiya ba dai in ka fassara da cewa al'ummar tsakiya to kenan ba kafin mu an yi wasu sai aka yi mu kuma gaba za a sake wasu to kuma ba haka ake nufi ba to amma larabawa sukan ce da abu mai fifiko tsakiya saboda a duk wani abu za ka samu tsakiyarsa ta fi mai ta fi kyau tsakiya ta fi kubuta daga dukkan wani haɗari gefe da gefe sukan gamu da haɗari amma tsakiya sai ka ganta lafiya lau yanzu misali ko mutum ne a karan kansa za ka ga galibin inda ɗan adam ya fi rauni ya ji ciwo daga kansa sai kafafuwarsa amma da za a buɗe cikinsa sai ka ga cikin fes saboda ita tsakiya ba ta fiye fuskantar matsala ba to da ka larabawa duk abin da suke so su ce mai kyau sai su ce da shi tsakiya ba wai suna nufin wanda a gabansa akwai a bayansa akwai shi tsakiya ba suna nufin mafifici an gane ko to kuma waɗanne mutane ake nufi da waka zalika ji Allah kun ummatan wasaɗan farko sahabban annabi ake nufi domin lokacin da ayat ta sauka da su ake to wannan sai nuna maka cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun fi kowa a cikin wannan al'umma duk wani yabo da qur'ani yayi game da muminai da su yake domin a lokacin da ake yaban su ne muminan duk wani wanda yau ya samu wannan yaban to albarkacin su ya ci domin sai da suka samu yaban ka biyo bayan su sannan ka sana albarkacin ka za ka dangare ya sha ruwa a kasko da ta shi yasa malamai suka ce wannan ayat tana nuna fifiko da daraja sahabai, yana daga cikin ma'anar kalmar wasat shine al'udul adalai adalai ma'ana sahabbai adalai ne yardaddun Allah ne idan aka ce adali me yake nufi da adali adali wanda aka yadda da addininsa kuma aka yadda da mutuncinsa aka yadda da shaidarsa idan yanzu da wani rigima zai kama tsakanin mutane to za a nemi shaidarsa shi yasa mu ga a cikin Qur'ani duk inda Allah zai ce ai shaida sai ce a nemi adalai wa ashidu zawai adalin minku ku nemi adalai to da haka sahabbai adalai ne domin kalmar wasat daga cikin ma'anoninta shine al-udul adalai kaga kenan wanda yake tantama da adalcin sahabbai to da Qur'ani yake ja ba da wani ba me Allah yake nufi da su adalai ne wanda za a karɓi amanar addini daga hannunsu su Allah shi annabin shi Allah ya yadda da shi shi kuma da yazo ya yadda da sahabban shi Allah ya bashi shi kuma ya ba su yace ku isar mun ballighu anni walau aya ku isar mun da sako na ko da aya daya manzo Allah da suwa yake wannan magana da sahabbai dan su ne almajiran su su suka karatu a wajen su su zai koya wa ayoyin shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sahabban nan suka fantsama suka bazu a duniya wasu suka ce ba za mu zauna a madina ba ba dan ba ma san madina ba amma saboda umarnin annabi na mu isan masa da sakonsa dole za mu fita mu yawo a duniya a lokacin nan babu jirgi babu dukkanin kayan sufuri masu sauki tafiya ce ta ci da ƙarfi ko dai a doki ko a jaki ko a alfadari ko kuma a kan ƙafa. haka suka bazamo wasu suka shigo afirka wasu suka tafi asia wasu suka shiga turai yau sai ka ga ka je kasashen afirka da yawa sai ake maka ga kabarin sahabiwa ne ba kasuwanci ya kawo shi ba ba danginsa ne na jini a wajen ba me ya kawo shi kawai kawo sakon annabi Hannan nijar in ka shiga kasar nijar za ce maka akwai kabarin sahabi a nijar sudan akwai kabarin sahabi a sudan ka je irin su andalus spain turai ce europe ne amma sahabbai duk sun je akwai kaburburansu a irin waɗannan wajajen to da haka allah subhanahu wataala ya yarda da annabinsa shi kuma annabi ya yadda da sahabbai irin yadda Allah ya dauki amanar addini ya ba manzala shi kuma ya dauka ya ba wa sahabbai shine Allah yake musu shaida saboda haka ne muka sanya ku ku zamo al'umma adila mai amana mai isar da sako kamar yadda aka bata shine wani mawaki yace humu wa namu tardal anamu bi hukmihim idza nazalat ihdal layali bi muzani humu wa faɗin su adalai ne tardan anamu bi hukumihim mutane suna yadda da hukuncinsu musamman idan an shiga rintsi idza nazala fihi dal layali bi ne. to da ka dai sahabban annabi sallallahu alaihi adalai ne abin da ya rage shine mu dada fayyace mai kalmar adali take nufi adali ana nufin wanda baya zanubi a ba haka ake nufi ba da yawan waɗanda suke so su zagi sahabbai idan ka kawo musu ire-iren wannan ayoyin da waɗannan hadisan da suke shaida a kan sahabai su kuma sai su rinka zakulo maka ayoyin da Allah maɗaukakin sarki wa wasu sahabai faɗa to da farko tukuna shi adali ba ana nufin baya laifi ba abinda malaman musulunci suka ce al'adalu man yajtanibul kaba'ira wa yattaqi fi janibis saga'ira shi adali shine wanda baya aikata babban zunubi har ya zame masa jiki ka same shi kullum yana ƙarya baya in ya taɓa yi sau ɗaya ya tuba ba za ka sake samunsa da ita ba in ya sha giya sau ɗaya ya tuba ba za ka sake samunsa ba amma ya mai da zunubi jiki adali baya wannan shi yasa Allah da kansa da zai bayani akan sahabbai sai ce allazina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha sai ce illal lama masu nisantar manyan zunubi da alfasha sai dai yan ƙanana ƙananan. to da yawan mutane sai su cakuɗa tsakanin adalci da isma isma shine a ce ba zunubi to wannan annabi ne kaɗai amma adalci baya nufin baka laifi to sannan duk wata aya da za ka samu wacce Allah ya yi wasu habbai fada don sun yi wani ba daidai ba a ciki kuma a cikin ayar sai ka ga girmamawa girmamawa mana Allah sai ya yabe su sannan ya musu faɗa. misali bari mu buga misalai da ayoyin cikin suratul hujurat ubangiji madaukakin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna dayillahi wa rasuli ya ku wadanda suka yi imani kada ku wuce gaban Allah kada ku wuce gaban manzon Allah ma'ana kar ku yi abu ba Allah ne ya sa ku ba kar ku yi abu ba manzon Allah ne ya sa ku ba kaga nan faɗa ne ko to amma kafin ai faɗan sai da aka ce ya ayyuhal ladina amanu an tabbatar musu da sifar mai imani banda wannan yana nuna maka hatta mumini in an ce wane mumini ne ba fa ana nufin baya zunubi ba a'a yo in mumini baya zunubi me za a je ai a lahira ai tashin alkiyama da za a yi ai hukunci za a yi wanda ya kuskure a tabbatar masa da kuskurensa wanda ya daidai a tabbatar masa da daidansa kuma tsakanin duka mutane to da haka ubangiji subhanahu wataala zai musu fada amma sai da ya fara cewa ya ayyuhal ladina amanu sannan ya sake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ya ku waɗanda suka yi imani kar ku daga murya ku sama da ta annabi wanda asalin sanadiyya saukar wannan ayar sai na abubakar ne da umar suka yi faɗa a gaban manzo Allah cacan baki suka yi shouting suka daga murya Allah zai musu ya ce kar a saki a matsayi da yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kar a saki ashe laifin da suka yi har yanzu kuma bai fitar da su daga me ba imani ba to haka nan ubangiji subhanahu wata'ala yake ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ya ku wadanda suka yi imani idan fasiki ya zo muku da labari ku bi diddigi me ake nufi da fasiki me sako wanda ya sauka daga layi ya saba ka'ida wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba illa iblisa kana min al-jinni fa fasaqa an amri rabbih daka al-fusuq iri biyu ne akwai fasikanci laifi akwai fasikanci kafirci fita daga musulunci to ana magana ne akan laifi shine yaɗa jita-jita ko faɗar abin da baka da tabbas a kansa wannan baya fitar da mutum daga musulunci kai Allah ma ya ce wa in ne minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma sahabbai sun yi yaki da junansu Saƙani ya shiga tsakaninsu wasu sun kashe wasu amma har yanzu ba su zama kafirai ba Allah yana kiransu da suna muminai wa in da'ifatani minal mu'minina in wasu jama'u guda biyu daga cikin muminai iqtatalu sun yaki da juna fa aslihu bainahuma ku wanda ba ku ba ku shiga yakin ba ku yi musu sulhu ashe mumini yana iya fada da mumini dan uwansa fada na da kai baya nuna ina kinka domin anan ma wasu sukan cakuɗa magana fada da kiyayya fa ba duk wanda kake ki zaka iya faɗa da shi amma ba duk wanda kai fada da shi bane kake me kake kinsa yanzu iyaye suka yi fada da ƴaƴa kiyayya ce miji yana fada da matarsa kiyayya ce to fadan sahabbai na sabani ne wanda kowane dan adam zai iya yin fa manzo Allah yayi fada da matansa Qur'ani ya tabbatar ba dai ba ba ba wani fadan ma sai Allah ya shiga amma wannan yana nufin suna kin annabi ko shi annabin yana kin su a'a sayyidina ali yayi fada da matarsa fatima amma yana nufin tana kinsa yana nufin yana kinta a'a to fada daban kiyayya daban sai a kawo hadisi a ce ai sahabbai suna kin aliyu saboda me ai sun yi fada da shi da takobi ma'ana muawiya fada daban kiyayya daban zaka iya sabani da wanka cikin ku ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ku fada kai kana ganin kana kan gaskiya shi yana ganin yana kan gaskiya amma wannan faɗin ba kiyayya ba ce ba to amma duk wanda ya ɗauka duk wanda na faɗa da shi kinsa nake yi to zai cakuɗa al'amura da yawa yanzu za ka ce matan annabi kinsa suke yi shi ma kinsu yake yi Ali kin fadima yake ita ma kinsa take yi domin sun yi faɗa manzo Allah wata rana da rana ya zo gidansa yana ali ya ga bai gan shi ba a al'adar larabawa da rana mai gida baya zuwa ko ina yana gidansa suna baccin rana su baccin rana a wajen su al'ada ce mai ƙarfi duk inda mai gida yake ko ofisoshin gwamnati ka je a kasashen larabawa da rana za ga duk an kafe ba a ziyara duk ofis akwai gado da azahar ta yi kowa zai kwanta bacci wannan abin yana da tasiri sun gaji shi tun tun tara tare manzo Allah yake kilu fa inna shaytana la yaqilu kurin rana shaytan baya baccin rana mutanen makka suna yin baccin rana kafin azhar mutanen madina sai sun yi azhar sai su kwanta baccin rana to da ka duk rana kowane mai gida yana gidansa wata rana kawai annabi yana so ya bincike ya ga yaya gidan yarsa yake da rana kawai sai ya je bai gaya mata zai zo ba yana zuwa sai ya ga mai gidanta baya nan sai ce ina mai gidan naki sai ta ce faɗa muka yi sai na fusata shi sai zuciya ya fita ya bar gidan ban ma san ina ya je ba sai manzo Allah yake aje a nemo shi aka tafi neman sayyidina Ali sai aka zo aka gan shi a masallacin annabi yana kwance yana baccin rana akan ƙasa, ko shimfiɗa babu dan aikin yazo ya ga wa annabi ce na gan shi yana nan a masallaci yana baccin ranar sa sai manzo Allah ya taho da kansa ya zo ya tsaya akan sa yace kum ya abatura tashi ya kai baban kasa Aliyu ya ce wannan sunan da annabi ya gaya min ya fi min daɗi sama da sunan da babana abu ɗalib ya sa min na Aliyu daga nan ne za ka ga mai suna aliyu ana masa lakabi da abu tura ga wannan kenan da haka abubuwa da yawa na addini in baka bi su daki daki ba sai kai ta cakuɗa abubuwa wanda kuma komai a bayyane yake sahabbai ba wani ahalus suna da ya ce ma'asumai ne ba sa laifi a'a baya daga cikin akidar musulunci cewa sahabbai ba sa laifi babu Allah ya san suna laifi shi yasa yake mu roƙa musu gafara wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wanda suka zo bayan su mutanen ƙwarai yadda ake gane kai na kirki ne in ka zo bayan sahabbai roƙa musu gafara Allah to sai malamai suka ce inda ba sa laifi ake a roƙa musu gafara ba rami ne ya kawo rami to amma inda wasu basu gane ba shine in suka zo suka tarar da sahabi wani yayi kuskure a waje kaza yayi kuskure a waje kaza su sai su san rinka zagin su wanda kuma wannan kuskure ne kwarai da gaske sahabban nan da yawansu Allah ya ba su aljanna da yawansu manzo Allah ya ba su aljanna to amma ba su aljanna ba yana nuna ba su kuskure ba daman dan aljanna ba a ce maka baya kuskure ba amma sa ya fi sa yawa kuma a ka'ida ta masu hankali idan sahabi ya yi kuskure sai ka zage shi kai ma za ka yi wannan kuskuren don Allah kai wa kanka adalci za ka so wanda ya biyo bayan ka kai ma ya zage ka duk mai hankali zai so idan ya yi kuskure ya tafi in 'yan baya suka zo su yi masa ne su yi masa addu'a to kai ma sai kai wani gaban ka haka domin ka'idar kama tu dinu tu dani Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja kunnen mu ba ɗaya ba ba bi ba a hirɗinku da shiga hurumin sahabbaina la a sahabi kar ku zagan mun sahabbai fa wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa lau an faka dukun misla uhudin zahaba da ɗayan ku zai ciyar da dukiyar da ta kai girman dutsen uhudu ta zinariya kaga ba karamar dukiya ce ko mazalla ce ma ga mudda ahadihim wala idan sahabi ya ba da kwanan garin rogo ko rabin kwano rabin tiya kai in kudin ka sun kai cikin duniya ka bayar ladan da Allah zai baka ba zai kai na rabin nasa ba saboda kai sai da sadakar ta zama arha ka zo ka yi ta su lokacin sadakar tana da tsada suka yi ta shi sa manzo yake faɗa falala Abubakar yace lokacin da nazo duk mutanen duniya sun kini sun sa samun takunkumin tattalin arziki ba a siya daga na ba a siyar mun. an daina magana da ni amma Abubakar shi ya buɗe mun bakin aljihunsa duk motsin da nayi da kuɗin Abubakar muka kashe ya ce to wannan bai isa ku kyale abubakar ba wata ranar saɓani aka samu abubakar da umar manzo Allah ya tewa umar faɗa yake gaya masa falalar abubakar hatta matan annabi sai da manzo Allah ya gaya musu haka yake duk wata na aura a cikin ku sai da na ba iyayenta sadaki abubakar ne ya ban ya ban sadaki wannan abubuwan su zaka kalla yanzu kai ka samu kalmar shahada a arha lokacin da sahabban nan suke faɗar kalmar shahada kashe su ake yi fa da yawan su ran su ya tafi akan la ilaha illallah kuma dan ta zo maka da jininsu bishiyar musuluncin ta tsotsa ta yi tofo ta yi ‘ya'ya kai ka zo kake ci kuma abin da zai baka mamaki wani malami yake faɗa ya ce mamakin masu zagin sahabbai masu aibata abokan manza Allah turkansa ya ce kun san ba yahude yau da za ka tsayar da ba yahude ka ce da shi a cikin yahudawa suwaye waɗanda suka fi kowa daraja Abin da bai hude zai ce maka almajiran annabi musa su suka kowa daraja addinin yahudanci da kacir annabin addinin to sai almajiransa haka yanzu da zaka tambayi nasara kiristoci ya fi daraja a addinin ku cikin mutane za su ce maka almajiran isa wanda suka yi rayuwa da shi amma abin mamaki masu zagin sahabbai su ne za ka ce da su waye lalatacce a cikin ku zai su ce almajiran annabinmu abinda suke so su ce maka annabi salama ya yi feluwa ya yi fel ma'ana bai yi nasara ba bai yi tarbiyyar mutanen arziki ba domin lokacin da ka zo kake zagin almajiran makaranta da daƙiƙai jahilai marasa ƙoƙari me kake so kace makarantar da malaman ne ba su iya aiki ba da ya kamata mai hattara ubangiji subhanahu wata'ala a wannan ayar yana yi in shaida ne ga sahabban annabi wa kazalika ja'alnakum dan haka ne ma muka sa ku ana nufin sahabbai da duk wanda ya biyo ta farkin su a hanya irin tasu ummatan muka sa ku ku zamo al'umma wa sadan mafificiya adila ubangiji yace litakunu shuhada 'alan nas dan ku zamo shaidu ga sauran mutane mana a ranar lahira Allah ba zai karba aikin kowace al'umma ba sai sahabban annabi sun bada shaida a kanta sai al'ummar manzo Allah sun ba da shaida akan ta ya tabbata a cikin hadisi wanda Imam Ahmad ya rawaito daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي يدعى نوح يوم القيامة أرانا الله را أنزاء حسابي ذا كراء النبي نوح فيقال له أتي لشي هل بلغت نوح كائفا ودمتانك ساقوان الله فيقول سينوه يتي نعم نائسر فيدعى قومه سيأكرا متاننسا fayyukalu lahum a ce da su halbal laga kum nuhu ya zo muku da sakon Allah Fa ya kununa sai su ce ma a tana min nazir mu bamu mu gan shi ba bai zo ba an gane sai a ce linuhin ga annabi nuhu man ya shahadu laka waye shaidar ka cewa ka je saboda shi Allah yana hukunci ne da adalci Allah ya san fa nuhun ya je to amma a ƙa'ida a kotu alƙali baya faɗan ra'ayinsa baya cewa ai da mun kaiwa na na san za a rina idan an kawo an kawo kara shi alƙali makaho ne bai gani ba sai abin da shaida ta tabbatar wannan shine adalci Allah ya san duk abin da ya gudana a duniya ya san kowa ya san zuciyar kowa ya san aikin kowa amma ba zai ce komai ba zai bar hujja ta yi aikin ta to shine za a tambayi annabi nuhu to mutanen ka sun ce baka je ba waye shaidarka fa ya kulu sai annabi nuhu ya ce muhammadun wa ummatuhu muhammadu da al'ummarsa su ne shaidata Ƙala. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan sai ya ce fa zalika ƙaunuhu wa da ja'alnakum ummatan wasafa wannan shine ma'anar faɗin Allah dan haka ne muka sa ku ku zama al'umma adala wacce za ta da hukunci na daidai wacce za ta bada shaida bisa ga adalci ibn kasir ce, wal wasatu al adalu abinda ake nufi da wasatu shine adali an gane ko da aka fatu da auna sai a kirawo al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbansa kenan da wanda suka biyo ta farkin su fatashhaduna lahu sai ku yi nuhu shaida bil balagi cewa ya isar da sako kuma ashhadu alaikum bayan kun ba da shaidar ni ma sai in muku shaida domin idan al'umma manzo Allah suka yi wa annabi nuhu shaida wanda sauran annabawa ma da haka za a rinka yi ana zuwa da su in sun Allah ya tambaye su sun ce mun yi mutanen su ce ba su yi ba sai Allah ya ce waye shaida ku sai su ce al'umman Muhammadu in an tambaye al'umman Muhammadu sai Allah ya ce to ku kuma waye shaida ku mu kuma sai mu ce annaban mu ne shaida to shine Allah ya ce litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida ku ku shaida akan sauran mutane shi kuma annabi ya yi muku shaida wannan hadisi Imam bukhari da Tirmidhi da Nasa'i sun fitar da shi a wani hadisin har ila yau shi ma dai wanda Imam Ahmad ya fitar shi ma daga Abu Sa'id al-Khudri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yaji'un nabiyyu yawmal qiyamati annabi zai zo ranar lahira wa ma'ahu rajulani wani annabin zaka ga mutum biyu ne kadai tare da shi ma'ana al'ummar sa mutum biyu ne suka imani da shi wa akthar wani annabin kuma adadin mabiyansa sun fi biyu fayud'a mu sai a kira al'umar annabin a ce, hal ballagakum haza, wannan annabin ya kawo muku sakon Allah na sai suke la bai kawo mana ba fayuqalu lahu sai ace da shi annabin hal ballagta qaumak shin ka isar da mutanen ka sakon Allah fayaqulu na'am ce ina eh, isar Fayuƙalu sai ace da shi man shahadu laka waye zai maka shaida fayaqulu sai Muhammadu muhammadun wa ummatu annabi muhammadu ne da al'ummarsa su za su yi min shaida to shine sai a kirawo mu mu ba da shaida sahabbai su ba da shaida to sannan sai manzo Allah kuma ya indosu shine Allah madaukakin sarki yace wa litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna rasul shahida wannan shaidar malamai suka ce anan idan ka kalli ita wannan aya cikin suratul baqara shaidar ba a tantance a ina za a yi ta ba a duniya ne ko a lahira kawai an ce dan ku zama ku zama shaida ga sauran mutane shi ma annabin ku ya zame muku shaida a duniya a lahira ba a faɗa ba to amma aya cikin suratu an-nisa ta fito da abin fili فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وأطوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا وبنجي يتي ده النبي يا ذاكي إذا جئنا من كل أمة بشهيد أمك زود قوة الأمة شهيدتا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا كيما مكزود كي كي وتاك الأمة شهيدا ده الله يتي يومئذ أولنا الرانا يود الذين كفروا Kafurai za su yi burin wa rasula wanda suka saba wa manzan Allah law tusawwa bihim al ina ma su zama ƙasa ne wa yaqulu al-kafiru ya ne kuntu turaban kafuri zai yi burin ina ma ƙasa zai zama saboda azabar da yaga za a jefa shi to kaga wannan rana ku ai lahira ce ba duniya ba da haka manzan Allah sallallahu alaihi sallama zai zama shaidar koli wanda daga shaidarsa Allah zai yi hukunci al'ummarsa kuma ita ce shaida ta biyun ƙarshe daga taka sai tasa shikenan sai hukuncin da Allah zai wa kowace al'umma to kaga wannan yana nuna maka adalci na al'umma adalci na sahabbai domin in mutum ba adali bane ba a neman shaida a wajensa ko a duniya ballantana kuma a lahira ubangiji madaukakin sarki ce li takunu shuhada ala nas wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida وما جعلنا القبلة التي كنت عليها أنكرتها وما جعلنا بمسنية قبلة التي كنت عليها القبلة تكتفنشي أكنت با إلا لنعلم سيدا مسن من ينقلب على من يتبع الرسول وايزي بمنزو ممن ينقلب على قبي وايكم زي جويا يتبن To wannan ma malaman tafsiri suka ce idan mutum ya karanta gwargwadon iya wannan waje a cikin wannan aya wa ma ja'alna al-qiblata allati alaiha illa ba mu sanya alkiblar da kake kai ba sai dan mu san to wani sai ya ɗauka cewa Allah baya sanin abu sai abin ya faru ba haka bane ba shi ilimi iri biyu ne akwai ilimi na gaibu wanda Allah ya san shi akwai kuma ilimi na zahiri wanda bayi suke sani su bayi in abu bai faru a zahiri ba ba sa sanin sa to irin wannan ilimin Allah yake magana anan wanda shi wannan ilimin na biyu na zahiri da shi ne ake yin hukunci ko aiwa mutum kyauta ko kuma ai masa ukuba ma'ana ko a shi lada ko a azabtar da shi yanzu Allah madaukakin sarki tun kan a haifi kowa a cikin mu a halicce shi ma ya san menene makomarsa to amma da wannan ilimin Allah ba zai maka hisabi a lahira ba shine misalin da na faɗa mana a baya domin adalci yana cin karo da haka yanzu kai ne a ce ka san mutum wane yana sata to amma kuma yanzu kawai a masallaci sai wani ya nemi waya sai ya rasa kuma kaga wannan a cikin mutane ba za ka yanke ka ce shi ya ɗauka ba don ai na san yana sata don yana sata ba hujja ba ce ta cewa wannan ma shi ya yi sai a bari a yi caje in an ganta da aljihunsa sai a ce to daman yana sata to kaga wannan ilimin na biyu wanda ya bayyana ta hanyar aiki da shi ake hukunci amma ba wancan ba to da Allah ya san komai tun kan abin ya faru amma baya hukunci sai da abin da ya faru a zahiri bayi suka gani zahiri ta tabbatar to da shi Allah yake hukunci daka da Allah madaukakin sarki ya canja wa annabi alqibla abinda Allah madaukakin sarki yake so mutane su gani su sani su zama shaida waye mai biyayya waye kangarare shi mai biyayya da an ce ayi zai amma shi kangarare da an ce ayi zai yi to wanda aka ce ayi yake kaga laifi ya tabbata gare shi wanda aka ce a yayi kaga za a ba shi lada to amma shi Allah tun bai ba da umarnin ba daman ya san wane in na ce ya yi ba sai ba wane in na ce ya yi zai yi kama ba zai maka hukunci da wannan ba saboda adalci aka shi sa malamai suka ce a nan ilimi da ake nufi illa ne na alama ba wai ana nufin sanin abin duka ba a'a sani irin wanda yake a fili sanin da a kansa ake hukunci ko ai sakamako ko ai hukuba. da ubangiji subhanahu wataala yace mun sanya alqibla ne dan ku dan a gane waye masu biyayya a cikin ku waye kangararru to da wannan ne zamu fahimci da kyau ah. doran sakon da Allah yake son mu da shi shine biyayya Abin da da yawa daga cikin musulmi wasu su gane ba wani yana ganin kamar zai burge Allah da yin gaban kansa ba a burge Allah da yin gaban kai kana burge Allah ne da me da biyayya in yace yi kai in yace ka bari ka bari amma ka zo ka kirkiro wani abu naka na kanka ka ce za ka yi don ka burge Allah ba za ka burge shi da wannan ba saboda shi Allah abin da yake son mu da shi shine me biyayya illa li na'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalib ala aqibai kawai abin da ake so a gawa zai bi annabi waye zai ja to wannan biyayyar ta annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce fa ake ta dauki ba dadi tsakanin al'umma akan ta yau yanzu wasu sun dage sai sun rushe ma biyayya ga annabin gaba dayanta. masu aƙidar kwata-kwata masu ba su yadda da hadisi ba suna nan to kuma dillalansu su ma sun fara aiki inda suke cewa hadisan ma shakka ne duk mutumin da ya ce hadisi shakka ne dillalin yan kato ne kawai kira musu kwastoma yake yi ko ka sani ko baka sani ba kuma abin mamaki wai wanda yake bin mafarki yake bautawa Allah da mafarkan shehunnai wai shi yake cewa wai hadisan bai wai shakka ce ku fahimci wannan magana fa yanzu wanda yake cewa hadisai shakka ce ba tabbas bane dariƙa yake bi daga cikin dariƙun sufaye wannan dariƙar a mafarki aka ba wani shehu fa duk duniya ba wanda ya faɗi aka ba sai wannan shehu kuma a mafarki yanzu ka yadda da mafarkin wani kake bautawa Allah da shi kama koda duk wani abu kace ba shari'a sai a wannan mafarkin amma yanzu maganar sahabbai da suka ga annabi kiri da muzu kana shakka akan ta wannan in dai ba wata da ba ce da wata manufa ta rushe addini a fakaice ya kamata mai hankali ya tunani ɗariƙa kaza da ɗariƙa kaza banda hun ɗariƙa ba wanda ya ce Allah ya ce ko annabi ya ce a ɗariƙa amma sahabban annabi sallallahu alaihi bila adadin adadin da Allah ne kadai ya sani suka rinka rawaito mana hadisai dole ne wani hadisin annabi zai faɗe shi ne daga shi sai mutum biyu daga shi sai mutum ɗaya tunda ba ko da yaushe ne annabi yake cikin taron jama'a ba duk wani ɗan adam haka rayuwarsa take wani lokaci zaka same kanka kai kaɗai daga kai sai iyalinka wani lokaci daga kai sai wani abokinka wani kusa da kai wani lokaci da kai da mutum biyu wannan shi ja sa hadisai dole ne wani lokaci a samu mutane da yawa sun ji domin wani hadisin annabi ya faɗe shi ne a huɗubar juma'a kaga huɗubar juma'a ku taron jama'a ne wani hadisin annabi ya faɗe shi ne a huɗubar arfa kaga hudubar arfa jama'a ce ta duniya wani hadisin ku daga annabi sai abubakar ko daga shi sai umar ko daga shi sai aisha ko daga shi sai hafsa ko daga shi sai wani to me na shakkar a cikin wannan me na shakkar in dai ba rubun kwakwalwa ba wallahi babban abin takaicin shine wai waɗannan hadisan shakka kuma yanzu in ka ce hadisan nan shakka ne duk addinin musulunci fa sama da saba'in da biyar cikin ɗari da hadisan ake yi duk mutumin da ya tashi ya kabbara sallah daga Allahu akbar zuwa assalamu alaikum abin da yayi 75% na aikin da wannan hadisan ya aiki to yanzu sai kace shakka ce ne kake so ya daina sallah aikin haji da waɗannan hadisan aka gina su cinikayya da waɗannan hadisan aka gina su shi qur'ani yana bada komulan ne a dunkule su hadisan suke zuwa su baje formula su yi explanation a fahimta to sai ka ce shakka ne me kake so a yi wannan shine kalubalen da addinin musulunci yake fuskanta kuma kakka ɗauka yau aka fara tintin tun da manzan Allah suna alaihi ya bar duniya aka fara yakin sunnarsa saboda an san shi wannan addinin in ba a taba sunan nan ba ba a taba sahabban nan ba to addinin ba za a kai shi kasa ba amma farkon abin da zaka fara yi in kana so ka kai addinin musulunci ƙasa rushe sahabbai rushe hadisai nan saboda in dai da gundarin qur'ani ne addinin musulunci ba zai yi ba kuma mutumin da zai zo ya ce maka bai yadda da sahabbai ba kuma ya ce ya yadda da qur'ani ya kawo ma qur'ani kai aka kawo gidanku aka yi ruwan sama aka zubo maganganunsu da ka yarda da su na bayanin ƙur'anin kuma ka karɓi ƙur'anin daga hannunsu to ai ba cinya ba kafar baya yanzu wanda ya ce maka bai yadda da ƙur'ani ba a hadisai ba ko sahabban nan ba adalai ba ne shi ƙur'ani kaɗai yadda da shi ce masa karanta mun ƙur'anin yana yin numfashi ɗaya na karatun ƙur'ani za ka kama shi da ya ce a'udhu billahi min sai ka ce wannan rangada da murya waye koya maka shi ai babu shi a ƙur'ani kai masa karatun jarida mana yadda ake karanta jarida amma shi ƙur'ani hassalan da za a karanta shi sai da aka koyar waye koyar sahabbai daga wajen su aka karɓo yadda ake karanta ƙur'ani da haka wannan tufka ce da warwara da kuma rashin tunani bai kamata musulmi mai lafiyayyen hankali ko da bayi da zurfin ilimi ba ya ma ɗauki wai wannan magana wata abar saurara ce wannan magana wata abar saurara ce ba abar saurara ba ce ba illa iyaka akwai masu raunin imani akwai yan abu ya rima a sha kiɗa wanda da hankalinsu da tunaninsu amma an yi magana ba sa bincikawa kawai yan ƙala shehu ne ai shehu ya ce amma duk mai hankali ya san akwai maganar da ya dace a faɗe ta akwai maganar ma da kwata-kwata ba ta da ma'ana a faɗe ta sannan idan ka ce ai malam wane ya ce ai malam wane ya ce to wai shi daman ilimi duk abin da aka ce shine ilimi وليس كل خلاف كان معتبرا الا خلافا له حظ من النظر كوا زي iya fada amma maganar da ake karba ita ce wacce aka gina ta akan me hujja hujja amma kowa ya fada kowa ya fada kowa ma zai iya fada kowa yana iya fada amma waye maganar sa ta dogara da hujja to shine abin karba ba shi din ba hujjar Allah ya ubangiji madaukakin sarki ce illa li na'lamu man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai wa in kanat lakabiratan illa ala alladhina hadalla lallai ita wannan biyayya ga annabi abu ne mai nauyi sai ga wanda Allah ya shirya a ce maka annabi ya ce ka sallama ba kowa yake da wannan rabon ba sai wanda Allah ya datar da shi ubangiji kuma ya ce ba yadda za a yi ka zama mumini sai ka rike wannan sifa da an ce annabi ya ce ya tabbata ya ce wallahi mun sallama bala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima indai an ce annabi ya faɗa magana ta kare to wannan shine imani indai ya tabbata ya faɗa to mu ba ma ja ba ma shakka ubangiji kuma yake ba za ku taba zama muminai ba sai kun ba annabi wuka da nama cikin duk abin da yake gudana tsakaninku na saɓani wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza sai ya ce to me annabi ya ce in annabi ya ce kaza to magana ta ƙare idza qala ar-rasulu fasaddiquhu fa innal qawla ma qala ar-rasul ubangiji ya ce kuma sannan kun malayi do fi anfusihim harjan min ma qadai in annabi ya faɗi magana kar ka ji ɗarɗar a zuciyarka ka miƙa wuya ɗari bisa ɗari ka sallama ko baka fahimta ba rashin ilimin ka ne yasa baka fahimta ba amma magana daidai ce in dai annabi ya faɗa amma yau zaka sha mamaki wasu sun zo su suke gyara magana annabi yo ai ba magana annabi ba babanka ko kakarka tsohuwa in kai wani karin magana sai tai maka sharhi da yaranka aka yi amma sai an maka sharhi to ina ga manzo Allah tsakaninka da shi shekara dubu da kaza kuma ba dan yaranka bane larabawa suna magana da yaransu wani abin duk abin da kake takama da shi na iya yare in me yaren ya faɗa sai ya maka sharhi takamarka kana da digiri a larabci takamarka kana da masas a larabci kana da PhD a larabci ko ya yi za ka samu balaraban da bai taɓa hawa teburin makaranta ba amma zai faɗi maganar da zai ƙure ka sau da dama na kan ba da misali da wani abu da ake faɗa ya faru da mala aminu kano mala aminu kano wata rana ya je ingila yana dawowa daga ingila sai suka gamu da wani bature dan ingila zai zo najeriya sai malami ne ga turan turanci rasa daya sai ba baturen yake a ni kakai min turanci ni ma bahaushe ne irin tura nan da suke zuwa su yi digirin hausa ko dai a jami'ar bayero ko a abu ko a wasu jami'o'in mu sai ce shi ma yanzu bahaushe ne kar a yi masa turanci malami ne yake bahaushe yanzu kana nufin kasan komai a hausa yake kwarai kuwa kamar jakin kano sai ce to shi kenan zan nuna maka yare sirri ne sai masu shi to shine aka ce sai da aka sauke su a Eh, airport na mala aminu kano da asuba suka sauka gari ya dan fara wayewa sannan sai suka fito sai mala aminu kano ya ga wata mata mai soya kosai a gefe can tana soya kosai sai ce da baturan zo mu je kafin su je sai ce masa ha ha kaga da hausa ha mai kenan buɗe baki yaro jinjiri kace masa ha Sai buɗe baki bature ya kasa gane me ha sai malami ne ya ce masa bambu in an ce bambu me kenan yaro ya hau baya da ya kasa wasu ya kamo hannunsa sai ya zo da shi wajen wannan mai so ya kosa da yaron ta yana rarrafe a gefenta sai malamin ya ce da yaron ha sai yaro ya bude baki ya ce masa bambu sai yake kokarin ya hau baya sai ce to ka san wannan ba za ka san wannan ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba laraban asali ne ko larabawan wani abu in ya faɗa sai musu sharhi ko larabawa saboda ƙwarewarsa ta fuskar girama to amma yau kai baki dan baka wai annabi ya magana kai take jarawa ai kaza kaza aka ce ai an ce kaza haba ai baka yau kanka adalci ba wallahi ko karin magana kakakka tai a gidanku sai ka yi bita ta yi maka ne sharhi yaranka ne haifarka aka yi a cikinsa amma wanda ya fi ka shekaru yana gogewa ta fuskar abubuwa da yawa na rayuwa gogewar da kai dan baya ba za ka samu ba in kana so ka samu sai ka bi shi sai maka bayani sai maka sharhi sai ka fahimta to da ka dai ubangiji subhanahu wataala ya ce kun ga wannan biyayyar da muka ce ayi wa annabi abu ce mai nauyi sai ga wanda Allah ya data ko da kudin ka sai da rabanka da ka duk wanda Allah madaukakin sarki ya masa gaman ka tari na fahimtar sunna duk abin da ya tabbata ga annabi zaka sallama to ka gode wa Allah shine abin da Imam al-Barbahari ya ce idan kai wa Allah godiya ta musulunci to ka rinka hadawa da godiya ta sunna alhamdulillah ala ni'matil islam wa ala ni'matis sunna domin ko a cikin musulmi wanda bai fahimci sunna ba zaka ga hayaniya yake kawai iska ce take wahal da mai kayan kara ana ta wasa da hankalinsa an yi mafarki kaza kullun a mafarki ake ba a farka ba manzo Allah ya zo maka da abu a farke a kana neman mafarki ina tunani yake ina rabo yake Allah ya kiyaye wa in kanat lakabiratan illa alal ladina hada Allah wama kana Allah li yudi'a imanakum da dai Allah ba zai tozarta imanin ku ba to kafin a canja alkibla tsawon wata 16 ko 17 da aka yi ana sallah ana kallon masallacin Qudus a Madina da yawa daga cikin sahabbai sun mutu a wannan lokacin wani ya mutu ana sallah ana kallon masallacin Qudus ba a dawo an koma kallon Ka'aba ba to bayan da aka canja alƙibla daga kallon kudus aka dawo kallon ka'aba sai sahabbai suka rinka zuwa suna tambayar annabi wani ya zo ya ce babana ya mutu kafin a canja alƙibla wani ya ce yayana ya mutu kafin a canja alƙibla ya Allah zai yi da sallar su gobe kiyama zai karba ko ba zai karba ba to shine sai aya ta sauka wa ma kana Allah li yudi'a imanakum Allah ba zai tozarta imaninku ba ma'ana duk abin da Allah ya ce kai kai ko da daga baya Allah ya ce a daina yi kai da kai a wancan lokacin ladanka yana nan da ka kalmar imani a nan ma'anarta shi ne sallah aiwa ma kana Allah li yudhi a salatakum Allah ba zai tozartar da sallar ba domin shi imani rukuni ne a sallah sai kana da shi in kai sallah za a karba to ita sallah duk abin da yake rukuni ne a cikin ta ana iya kiranta da sunansa yanzu kaga karatun Fatiha menene rukuni ne a sallah ma'ana in babu shi babu sallah to shi sa ake kiran sallah da suna qur'an, karatun ƙur'ani sujada rukuni ce a sallah shi sa ake kiran sallah da sujada wani lokaci a madadin Allah ce ku yi sallah sai ce wasjudu ku yi sujada ana nufin ku yi abin da sai da shi sallah take yiwa ruku'u rukuni ne a sallah in babu ruku'u ba sallah wani lokaci a madadin Allah ce ku yi sallah sai ce warka'u ku yi ruku'u. ana nufin ku yi sallah tsayuwa dole sai da ita a sallah in babu ita ga wanda yake lafiyayye ba sallah wani lokaci sai Allah ya ce wa ƙomu ku tsaya a madadin wasan, ku sallah to a nan ma shi ne aka ce wa ma kana Allah li yudi imanakum imanakum bi ma'ana salatakum shi ne Imam al-Bukhari yayi babu yace babun salatukum imanakum babun da yake magana akan imani da Allah yake nufi a wannan aya sallah yake nufi to sai kawo ayar wa ma kana Allah li yudi imanakum إن الله بالناس لرؤوف رحيم نتكوى أن آية, آية قد نرى تقلب وجهك قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم abin da ya sa muka ce a karanta wannan ayar saboda ayar suna da alaka da juna duk da lokaci ya ja ubangiji ce, kada na rasa kallu ba wajhika fi sama Haƙiƙa muna kallon jijju ya a sama wasu malaman tafsiri sun ce ita kadana ra ta kalluba waje hika fi sama ita ta fara sauka kafin sai kulu ta sauka domin kar ka dauka cewa duk yadda kaga a qur'ani aya kaza ita ce ta daya kaza ita ce ta biyu kaza ita ce ta uku ka dauka haka suka sauka a jere in series ba haka bane ba wani lokaci aya ta goma sai ta sauka ta daya ba ta sauka ba wani lokaci ta uku sai ta sauka ta biyu ba ta sauka ba an gane ko to idan kana so ka fahimta a wajen tafsiri sai ka fara karanta wacce ta sauka sannan ka dawo wacce ta sauka daga baya to sai labarin ya fito maka fili duk da cewa a sama a jere suke a lauhul mahfuz daki daki to amma misalin yadda zamu fahimta shine shi qur'ani kamar magani ne ga cututtukan yan adam to yanzu mu dauka cewa ga wani katon famasi cike da magunguna kuma magungunan a jere sai ka zo baka da lafiya ka ce a baka magani ba za ka ce dole magani na lamba ɗaya za a baka ba a'a shi mai kemis shi zai gane cutarka da wani magani ta dace ko da wannan maganin shi ne a ƙarshen kanta shi za a ɗauko a baka to da haka lokacin da mutane suke gamuwa da matsaloli na rayuwa matsaloli na addini shi Allah kawai yana ɗauko magani ne yana ba su wata matsalar tamu maganinta a ayar tsakiya take sai a ɗauko ayar tsakiya a turo mana wata matsalar tamu a ayar ƙarshe take sai a turo mana ayar ƙarshe to sannan sai kuma a dawo ayar farko in matsalar mu ta dawo ayar farko to mu lura da wannan da haka suka ce idan ka lura da kyau kada kad nara wajen wajhika fi sama, tana nuna cewa za a canja alƙibla ko an canja alƙibla to ita kuma wannan tana magana idan an canja alƙiblar ga abin da zai biyo baya to kaga sai da aka fara canja alƙiblar sannan abin da zai biyo baya ya biyo baya da haka shi yasa wasu malamai suka ce sai da kadana ta kalluba waje hika ta sauka sannan ne sai ya qulu subhanahu minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha sannan ta biyo baya ubangiji ya ce hakika muna ganin ta kalluba waje hika jujjuyawa fuskarka kalmar nara ya tabbatarwa da Allah ne gani Allah yana gani yana daga cikin sifofin Allah na zaki Shi ne Allah yana da ido ido wanda ya dace da shi ina fata an gani mutum ya ce Allah yana gani ba da ido ba wannan ilhadi ne a'a Allah yana gani kuma ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ce Allah yana da idan duna guda biyu amma cewa yana da idan duna guda biyu ba yana nufin irin na mutane ba domin laisa ka mislihi da ka mu kula da kyau akwai waɗanda suke ruɗar da mutane a baban akida sai a ce Allah yana ji ba da kunne ba yana gani ba da ido ba wa yake maka ba da kaza ba ruwanka yana ji kawai sha akan yana ji kuma yana da ido baya nuna irin na kowa bal ma ka'idar ita ce duk abin da aka ce Allah yana da shi to ko ka ji wani bawa yana da irin wannan a suna ne kadai amma a ma'ana da hakika kowa nasa daban yo ko mu ijunan mu bayi muna da ido amma kaifin idan wane ba daidai yake da kaifin idan wane ba amma duk sunansu ne ido in bayi idunansu suna bambanta a sifa to ina kuma ga mahalicci da bayi hannun babu aula to da ita wannan aya ta tabbatar da Allah yana gani da ayoyi da yawa wa tawakkal alal aziz rahim allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin alam ta alam bi anna Allah yara baka san Allah yana gani ba da ka kada na rata ta kalluba wajen hika fi sama muna ganin jujjuya fuskar ka a sama wannan aya tana da cikin ayoyin da malaman ahlu sunna wal jama'a suke kafa hujja da ita akan Allah yana sama domin ya ce wa annabi ina ganin jujjuyawa fuskar ka a sama ma'ana daga sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne zai yi addu'a sai yake me daga ido yana kallon sama yana neman Allah ya amsa sai Allah ce ina ganin jujjuyawa fuskar daga sama ya nuna Allah yana ina sama kuma ba wai annabi ba ko ba wannan ayar ko kai yanzu za ka yi addu'a ina za ka yi sama za ka kalla ɗabi'ar da Allah ya wa ɗan adam a jikinsu ko ba aya ba hadisi tana gaya musu cewa Allah yana ina sama yanzu ba wai maganar musulmi ba je ka ka samu ba gujen da bai yadda da kowane addini ba in ka ce masa Allah yana ina ina zai ce maka sama kiristoci sun yadda da Allah yana sama yahudawa sun yadda da Allah yana sama kurma bebe wanda bai taba magana da kowa ba in zai rantse masa zai haka ya nuna Allah yana sama amma sai ka samu wasu rudaddu a cikin mutane wai Allah yana ko ina kuma shi kansa da yake Allah yana ko ina in zai roki Allah kuma baya haka sai ya haka to shine ubangiji yake a amintum man fis samai ay yaktifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur am amintum man fis samai ay yursila alaykum hasiba fa sata'lamuna kayfa nasir ubangiji madaukakin sarki yace falan walli annaka qiblatan tardaha da sannu zamu juyar da kai alqiblar da ita kake so ma'ana masallacin ka'aba kenan fa walli wajhaka shatr shafarar masjid al juya fuskarka daura da masallaci ne alfarma kalmar shataru a larabci tana zuwa da ma'anar rabi an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Imam an-Nasa'i yace duk wanda yake da dukiya yake ya bada zakatta ya ɓoye. idan muka gan shi muka kama shi za mu ƙwaci zakat ta ƙarfin tuwo wa shatsara malihi kuma za mu raba dukiyarsa biyu mu sake ɓata rabi kalmar wa shatsara malihi bi ma'ana wa nisfa malihi to haka a hadisi manzo Allah ya ce at-tuhuru iman tsarki shine rabin imani imani ana nufin sallah tsarki kuma shine kama ruwa da alwala duk mutumin da zai yi sallah in ya kama ruwa yayi alwala ya ci rabin ne tafiya at-tuhuru iman da ka shatar bi ma'ana nisfu to amma a nan kalmar shatar ba raddi take nufi ba tana nufin jiha bangare nahiya da haka ubangiji ya ce fawalli waje haka shatar almasjid haram juya fuskarka daura da ɗakin ɗaki mai alfarma shi ne ka'aba wani mawaki ya ce أقول لأم زنباء أقيمي صدور العيف شطر بني تميم da ummu zamba زنباء تايد fararen raƙuma shatar bani tamimin su kalli daura da unguwar yan banu tamim da aka kalmar shatar bi ma'ana aljiha fa walli wajhaka shatar masjid al-haram wa kuma kuntum fa wallu wujuhakum shatara a duk inda ma kuke in za ku yi sallah to ku kalli daura da ka'aba cewa ku kalli daura da ka'aba a duk inda kuke malamai suka ce idan mutum yana gaban ka'aba dole ne ya kalle ta keke da keke amma idan ba a gaban ka'aba kake ba to ba ka iya kallon ka'aba keke da keke sai dai ka kintaci inda take domin idan yanzu aka ce mu da muke nan eh, wusaitu a masallacin Usman bin Affan za mu yi sallah sai mun kalli ka'aba keke da keke to an dora mana abin da ba za mu iya ba ya za mu iya ba za mu iya ba to a shari'a kuma ba a tsorawa abin da an san mutum abin da an san ba zai iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha illa ma ataha da ka lokacin da baka kallon Ka'aba abin da zaka kintata a dai wannan bangaren Ka'aba take to kawai sai ka sa fuskar ka nan sawa'an ka dan karkace mata ka dace da ita ka dan yi hagu maso dama da ita sallar ka tayi shine wa haifu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara ubangiji yace li allah yakuna lin-nasi وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم للي أهل الكتاب abin da أبن دكتي gaskiya ce daga wajen ubangijinku domin a cikin attaura an gaya musu na daga cikin abubuwan da annabin ƙarshen zamani zai yi shine canja alkibla da shine Allah yake tona asirin Yahudawa da suka fito suna nuna wa mutane kamar ba su sani ba kamar annabi ya zo da wani sabon abu sai Allah yake ƙarya suke waɗanda muka ba su littafi Yahudu da Nasara la ya'lamuna wallahi sun san annahu alhaqqu min rabbik maganar alqibla gaskiya ce daga wajen ubangijinka min rabbih wa ma bighafilin amma ta'malu kuma ubangiji madaukakin sarki ba marafkani bane gabaran da abin da suke yi na koya gaskiya da kuma kawo rudu da hayaniya a cikin al'umma abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada abinda muka yi fuskure, Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah